نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون muna karanta maka labarin annabi Musa da Fir'auna da gaskiyar da babu shakka a cikinta ga mutanen da suke yin imani saboda su ne masu amfana da abin da yake cikinsa.